زوجا خيرا من Limaza لماذا؟ لأنها قد zaujan زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا domin za ta zama matar mijinta ne wannan na duniya to idan wannan mijin bai samu aljanna ba to anan kuma Allah zai canja mata da wanda ya so wani sa'ul jannati mafsuratun su matan aljanna masu taƙaita gani ne ala azwaji inna akan mazansu kawai ba sa tunanin wani in ba mijinsu ba sabanin na duniya la ya na badalan kuma ba sa da buƙatar canji a duniya wani lokaci idan matsala ya yi mata matsala sai ta tuna ina ma da ta canja miji to a lahira ba irin waɗannan matsaloli ba a kuma tuna canji warrajulu kad yakunu lahu zawjatun kathiratun fil janna domin namiji ɗaya Allah zai aurar masa da mataye masu yawa a cikin gidan aljanna wala ya kunu lilmar'ati azwajun amma su mata ba a ba su maza da yawa miji ɗaya ne amma shi namiji za a ba shi mataye wannan shi shine alfarqul ya kunu bainar rijali wan nisa' a ina muke wala ba sa malan yace babu laifi an tujuma al janaidu a sanya gawar waki fi falatin wahidin a sallah daya ana iya tara gawar waki da yawa sai a yi musu sallah daya sai dai waya lil imamun rijal in ka na fihim nisa'un waɗanda za a aje daidai kusa da liman su ne maza idan akwai mata a cikin gawawwakin su mata su za a fara shirya su ta gefen alƙibla sannan sai a kawo mata abin maza bayan su kusa da liman kun gane wannan sabanin in binnewa za a yi idan aka zo sosai sai an sa mata sai a kawo maza e kusa da liman kun gane in kana in har ya kasance fihim nisa'u akwai mata a cikin waɗannan gawawwaki wa in kanu rijalan idan kuma maza ne zalla ju'ila afdaluhum ma yalil imamu afdaluhum wanda ya tsara su daraja shi za a kawo daidai inda liman yake wato idan akwai hafizin alkur'ani sai ya zama kusa da liman akwai wanda kuma hafizin ƙur'ani ne sannan kuma matsanin hadisi to sai a kawo shi kusa da liman haka abun da ya daraja daraja wannan za a dubi daraja kun gane wannan ko yauwa daga yanayin yanda ake kallon mutane a raye irin kimar da ake basu to haka in an zo kwantar da su ma ake basu wannan mukaman kun fahimta ko yauwa to shine yake afdaluhum mimma yalil qibla wannan in za a bunne kenan wannan kaga anan afdaluhum imma yali imam wanda yake ta gefen liman kenan sai yace na'am waju ila sai a sanya min dunin nisa'i sibiyanu min wara'i zalika min dunihi bayan shi wannan wanda aka kwantar in kwaya ɗaya ne ko kuma bayan min dunihim in suna da yawa mazan sai a kwantar da mata in kuma bayan mata sai a kwantar da yara kun gane wannan yauwa min dunihin nisa'u wasibiyanu min wara'i zalika yara su ne baya sosai ilal menene ilal kibilat amma ta gefen alkibla daga in an aje wannan mazan gabar da su mata gabar da matan yara kun gane yawa in mazan ne kuma zalla to masu daraja mai daraja shine farko ta gefen yamma da liman sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa sai yara in ba mata kenan in akwai mata kuma sai mata bayan mata kuma sai yara su ne ƙarshen yamma gabas gefen alkimla kun gane wannan? yake wala ba sababu babu laifi an yi ja'alu a sanya su saffan wahidan a jera su sabu ɗaya wayu ƙabbaru ana sa su ƙabari haka ne ko? haka ne ko dai mun yi tsalle eh to haka ya sanya mini nan littafin yana da matsala kun ga anan ma anan kun ga yadda ya sa ruku a wancan gefen ya cire a alifin sai ya sanya wani kila bugun kanani wa yuqarrabu ila al imani afdaluhu ko yuqarrabu ila al imami afdaluhu wa amma tafnu wannan kenan asili in za a yi sallah wa amma tafnu amma wajen bunnewa al-jama'a, in za a bunne jama'a masu yawa fi kabrin wahidin a cikin kabari daya to fa yuj'alu afdaluhum mimma yali al-qibla anan kuma afdaluhum mimma yali al-qibla wanda yake da matsayi a cikin su shi za a sa daga gabas gefen al-qibla sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa kun gane yawwa kaga a can yara su ne a ƙarshen daraja su ne ƙarshen gabar to yanzu kuma tun da kunnewa za a yi mai daraja sosai din shi ne a ƙarshen gabar sauran suna bin a baya baya baya baya har a zo ƙarshen yamma wa man dufina wanda aka bunne shi wa lam yusalli alaihi ba a masa sallah ba wa wuri ya aka bunne shi fa hu yusalla ala qabrihi to kar a jali a kabrin ake ya bi mala a bi a kan kabarin a masa sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wata baiwar Allah da take share masallacin sarannan sai bai ganta ba ita ni kam ina labarin tsohuwar wannan ne aka ce ai rasuwa sai yace ya kuma ba gaya mini bai ce da daddare ne ya rasu bai kamata mu taso ka cikin dare ba shi yasa muka je muka yi mata jana'iza yace to ku nuna mun kabarin ku kai ni wayo su suna ganin ai bata kai darajar da har za a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sani ba ba su san har ta samu wata irin daraja ba wanda ko an bunne ta sai ya je ya mata sallah duk da cewa sun yin amma yace ku kai ni ya je ya tsaya suka yi sahu ya mata sallah tana cikin kabarin wanda ya ta more yanzu tana can budurwa abinta kan turul aini yi eh, saboda ne saboda ta so Allah da manzonsa ta girmama masallaci tana sharewa mu yanzu nan ina ganin ba a cika samun irin wannan ba a ce wata dai ta daukar da rayuwarta kawai ta zo ta rika share masallaci in ta tsufa sai dai tafi tana gulma ta shiga gidan nan ce oh wancin wai abu kaza ne da ku haka eh ta yi kusurutu ta ai da na je gidan su wanke kaza da kaza da kaza da kaza ke nan ta maimakon ma da masallaci za ki kazuwa kina share na ke ma ki samu daraja ta yafi Allah ce mu ke mu to anan za a je kan kabarin sai a yi tsalla a kan kabarin bayan an bunne ta wala yi tsalla alaman katsuliya alaihi amma idan an riga an yi wa mutum tsalla to ba a zuwa kuma a sake yi masa wata tsalla daban wai tsalla ala aksari jasadi idan mutum ya ɓace sai aka tar da mafi yawan jikinsa to za a yi wa wannan bin sallah amma an tar da kaɗan abun ne kawai don ba mamaki yana da rai amma an tar da mafi yawan to ya mutu yanzu idan aka tar da kaifa kawai eh? Eh? ai shi na an tar da mafi yawanci don ba a rayuwa ba kai amma idan da an tarda daga kafarsa daga gwiwa zuwa kasa ba wannan yana da rai watakila yana ce yana fama da wahala to wannan ba za a yi wa kafar sallah ba sai dai in an gada na shan wasu abubuwa ya galgale ya galgale ta inda aka yi ta bidiri ga inda aka ja wani abu zai ce to wannan ya mutu dabbobin daji ne suka yi kata-kata da shi wasu sun ja sun yi wannan kafar ma ba su same ta ba ne in an ga alamu wanda za su tabbatar da e babu shi to ko da kafar aka tarda sai a yi mata sallah amma idan kafar kawai aka gani to za a kaddara watakila yana da rai a jinkirta sai a binne kafar kawai ko hannu to amma idan aka tarda kirjinsa kawai ba Eh, ya mutu ɗan yana daga cikin aksarul jasadi to in har aka tarda aksarul jasad to shi waqtu waktu lifafi salati ala mislil yadi warrijili wasu suka ce idan aka da hannu kawai ko kafa kawai abun ne kawai a yi sallah saboda watakila ai yana da rai wasu suka ce a'a in dai har an tar da hannunsa kawai kuma a wurin da ake kyautata zaton mutum ba zai tsira a ba ko kafa kawai kuma ana ga alamun inda aka yi ta da sauran jikin sai dai an ja gajini ta ko'ina suka ce a yi sallah kawai a kaddara masa ya mutu to shi ne aka ce akwai kilafa wasu suka ce a yi wasu suka ce a gunni waɗanda suka ce a yi matuƙar wannan wurin zato ya fi rinjaye a kan bai rayu ba waɗanda suka ce hannun a masa sallah kawai idan wasu alamu suka nuna haɗari ne ya same shi hannun ya fita to hannun kawai kunne shi za a yi kamar ma yadda idan aka yanke wa mutum hannu an san gashi amma hannun haɗari ya cire hannun don an zo gunne hannun ba sallah yi bunnewa kawai za a yi domin ruhinsa yana nan a jikinsa tukunna balle a ce ya mutu a yi masa sallah babun fiddu'a Ili, wa salati alaihi wa ruslihi to idan yaro ne akwai bambanci jana'izarsa da namiji ko mace idan manya ne malam ya bambanta babu bukan wancan mun yi magana ne akan abin da ya shafi jana'izar babban mutum namiji ne ko mace da kuma addu'ar sallarsa babba namiji ne ko mace to wannan babin kuma zai magana akan addu'a da ake yi akan yaro wa salatu alaihi da sallar da ake yi wa yaro wa huslihi da wankansa farko tusni alallahi tabaraka wa ta'ala wa tusalli ala nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka yi ba wa Allah sannan za ka yi wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati kamar yadda muka karanta a can alhamdulillahi lazi a mata wahaya alhamdulillahi lazi yuyi mauta har zuwa ƙarshe wannan sana'i za ka yi shi da kuma salati wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da za ka yi ibrahimi shi ma za ka yi shi sun mata'ulu sannan sai ka faɗa a wajen addu'ar allahumma innahu abduka wa abduka وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم فاجعله لوالديه صلفا وذكرا وفرثا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تهرمنا وإياهم أجرا ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح الصلاة المؤمنين في كفالة إبراهيم كليل الرحمن وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وآفه من فتنة الكفر ومن عذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأخلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم ونن bambancin da aka samu a addu'ar da ake yi a kan babba kenan Allahumma abinda za ka faɗa sun mata hudu sannan sai ka ce Allahumma innahu abduka wannan fa bawan ne wabnu abdika ɗan bawanka wabnu amatika ɗan baiwarka an ta kai ka halicce shi wa razaqtahu ka arzuta shi wa anta amattahu kai ka dauki ransa wa anta tuwihi kuma kai ne mai raya shi Allahumma faj'alhu liwalidayhi sadaqan wa dhukran wa faraban wa ajaran domin shi yaro ne bai balaga ba bai da fayil ɗinsa da za a ce ga ladansa ga zunubinsa to sai Allah ya ce to ai yana da iyaye iyayensa su za ku yi fatan su mori wannan yaron Allahumma ja'alhu liwalidayhi sai ku ce Allah ka sanya wannan yaro ya zamanto ga iyayensa salafan marigayi na gari wato abun rigaye na gari shine ya na akwai ya na shi wani alheri ne na iyayensa wanda ya riga su ya je kafin su iso kun gane sannan bayan nan wa zurkuran ya zama tanadi ga iyayensa wa faraɗan ya zama ajiya zukuran wa faradan ajiya da tanadi kun gane ga iyayensa wa ajaran ya zama lada ga iyayensa Allah ka sa ya zamanto marigayi na gari ajiya ta gari tanadi na gari lada mai dumbin yawa ga iyayensa wannan yaron kenan wanda ya rasu ake masa addu'a wasa ilbihi mawazinahum kuma ka nauyaya lada na sikelin ayyukansu na alkhairi ka nauyaya musu sikelinsu bihi da wannan yaro su iyayen ba kenan eh, dalilin wannan yaro da ya rasu Allah ka cika lada akan mizanin iyayensa ne a dunkule nan fa'il ka nauyaya bihi da shi na mawazi mawazinahum ma'aunan ayyukansu na alkairi wato idan mutum ya samu yaro yana son yaron sai yaron ya rasu mu sai mu riga ganin asara ko alheri ne domin kuna dai gani ko kuna ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rarrashin mata duwan da ɗanta ɗaya rigata mutuwa ko biyu ko uku irin alkhairin da za ta samu ranar gobe kiyama dalilin wannan yaro zai zame mata kariya daga shiga jahannama wasu yaran mutuwar su tun suna ƙanana ba ya fi su manyan da suke jefa mutane ji hawan jini ba yaya nawa suka kashe iyayensu da hawan jini to amma mu yaron da duk yara rabu sai a ce an yi asara eh eh ashe in waɗi asara in eh, waɗa asara to a je kalmar da akwai gyara ma da a ayo gyara ma ka gani ai ba asara ba ce menene to asarar ka a ciki wai da gero muka je gona ba shi ne asarar ka to ba asarar sa aka yi ba ai fata ake yi to Allah ya sa ajiya ce bukran wa faradan tanadi da ajiya Allah ya ma sannan kuma ajaran lada ne sannan ana fata an yi sakila na bihi ya nauyaya mizanin aikinka na alkhairi da yaron da haƙuri da kai da rashinsa ko babba ne ya rasu ba a cewa ashe mun yi asara ba a yi asara ba domin an riga an yi abin da za a yi bawan Allah ya zo ya rayu kamar yadda Allah ya ce ya rayu ya kuma bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce bauta masa ya koma ga Allah da imani ina asara asara shine mutum ya zo duniya bai bi Allah ba ya koma lahira ya zama dan wuta to wannan shi aka yi asararsa khasirar duniya wal akhirah na khasiru anfusahum waɗanda suka yi asarar kansu su ne ‘yan wuta amma ɗan aljanna ba asara aka yi ba na'am na'am azim Allah ka girmama bihi da shi ujurahum ladan su ya zama babban lada bayan dama suna da nasu ladan to ka gwama da da wannan yaron don ladan su ya zama babba kun gane yawwa wala taharimna wa iyyahum ajrahu kuma mu ma kada haramta mana kada haramta musu ajrahu ladan yaron mu ‘yan uwansa musulmai da su iyayen nasa muna roƙonka ya Allah kada ka haramta mana ladansa wala taftina wa iyyahum ba'dahu kada kuma ka jarrabe mu kada ka jarrabe su su iyayensa ba'dahu bayan ya mutu da yawa ake jarrabar wasu bayan mutuwar wasu Allahumma alhiqhu bi salihi salafi ko bi salihi salafin Allah ka sada shi da bayin ka managarta na waɗanda suke masu imani domin rayuka akan tara rayukan masu imani daban akan tara rayukan marasa imani daban to Allah ruhin wannan yaro taro shi zuwa ga ruhunan mana garta. ka haɗa shi da salihu Salam al-mumini fi kafalati ibrahim cikin renon annabi ibrahim an ce annabi ibrahim shi ke renon ruhunan yara ƙanana duk yaron da ya rasu na muminai rayukan ruhunan su gaba ɗaya wajen annabi ibrahim khalilur rahman suke to shi yasa ake addu'a duk ruhin da ba kai shi can ba kenan baya cikin ƴaƴan masu imani sai dai ƴaƴan marasa imani Allah ya kare mu wasu suka ce duk yaron da ko da ɗan arna ne in bai mutu ba wato in bai mutu bayan in ya mutu kai kafin ya balaga to za a zartar da shi bayan kuma Allah ya ce wa makon namu azubina hatta na ba sa rasula ba ma azabtar da mutum sai mun aika masa manzo ya masa wa'azi yaƙi to shi yaron bai girma ba balle a mara wa'azi har yake eh to wata kuma idan aka kyale shi ma bai mutu yana yaro ba in ya girma zai tashi akan addinin iyayensa kafirai ko to yanzu suya za a yi musu malamai suka ce yadda ake yi ai akwai waɗanda suke tashi gaban iyayensu din in suka girma kawai sai su watsar da addinin iyayensu sai su musulunta babu amma kalilan mamu kaɗan ne kwarai to za a jarraba su a can maimakon tun ba su girma a duniya an musu jarrabawa ba to sai a can sai a musu sai a ce ku tafi wuta Allah zai ce musu ku yi nan da gudu ku je ku shiga wuta saura sai su ga da gudu za su je su shiga wuta ai ina za ku ce Allah ne ya ce mu je mu shiga wuta ya za ku je ku shiga wuta to ba Allah ne ya sa mu ba ku yi wannan ce a'a nan fa wuta yi to ai Allah ne ya ce mu je mu shiga sai ce sai Allah ya ce to ku dawo sai a zo da wasu kuma sai ce ku ruga da gudu ku je can ku shiga wuta ke me muka yi haka kawai to Allah ne muka maka da za mu shiga wuta haka ne to gashi kun mun gargama na ce ku yi kunce ba za ku yi ba ita to ba mu gale laifinmu ba don haka ba mu gale zin da muka yi Ita to wannan taurin kan na yanzu shi yasa za ku wuta da kun girma a duniya ma haka in nake ku yi za ku ci a ah, eh ai yanki wannan danne hakkin bil adama har yaushe eh? ko ba haka bane to da haka ake musu gwaji sai wayan nan din da suka ce za su je din sai a ce to ku tafi ku bi iyayen ku aljanna wayan nan kuma sai a ce to ku tafi ku bi iyayen ku wuta to Allahu a'lamu Allah ka girmama ladansu da wannan yaro wanda yake a ina muke ne yawwa wa afiru ka canja masa darar gida khairan min darihi fiye da gidansa na duniya gidan duniya ya fita daga cikin gidan matsala to Allah ka hada shi da gidan aljanna wa ahlan khairan min ahlihi ka canja masa iyalai mutanen gida fiye da mutanen da ya bari a nan duniya domin mutane irin wanda ya zauna da su a nan duniya wayansu ne talakawa masu shan wuya to Allah ka canja masa alahira ya zama cikin gidan masu jin daɗi shine gidan aljanna wa'adi Allah ka rambanta masa ka sauƙaƙa masa min fitnatil kabari daga fitinar kabari wa min azabi jahannama ka kare shi daga azabar jahannama taqulu zalika fi kulli takbiratin kowace kabbara in kai zaka yi masa wannan addu'a wa taqulu ba'da rabi'ati bayan kabbara ta hudu zai ka ce Allahumma ghafir li aslafina Allah ka gafarta wa dukkan marigaya musulmai wa afradina da waɗanda suke majinkirta muminai waliman sabaqana bil imani da waɗanda suka riga mu imani tun daga farkon sahabbai har zuwa ainihin wadda Mutuwarmu Allahumma man ahyaytahu minna Allah wanda duk karaya daga cikin mu fa ahyihi alal imani karaya shi akan imani wa man tawaffaytahu minna wanda duk karbiransa daga cikin mu fa tawaffahu alal islam ka karbiransa akan musulunci wa ghafir lil muslimina Allah ka gafarta wa musulmai maza wal muslimati ka gafarta wa musulmai mata wal mu'minina ka gafarta wa mu'minai maza wal mu'minati ka gafarta wa mu'minai mata al ahya'i minhum wal musulmai maza da mata mu'minai maza da mata al ahya daga cikinsu wal amwat da kuma waɗanda suka rasu kaga ba bangare ɗaya ba ثم تسلم سيكة السلام عليكم تسليمة واحدة ولا يصلي على من لم يستهل صارخا باء وبري صلى yaron da aka aiko shi bai yi kuka zuwansa duniya ba bai zo da rai ba ba a masa sallah wala ya risu wala yuran bai gado ba a gadon shi kun gane? Ba ya gado ba a gadon shi ai kaga sai ya gada sannan a gaje shi ko to bai gado ba a gadon shi wa yukrahu makaruhi ne an yudfana siqdu a rika bunne bari fituri a gidaje akai shi makabarta shi ma wai don bari ne sai a yi masa kabari a gida to in aka hana bunne bari a gida to yaya kuma babba ba bi aula a kai shi makabarta shi ma bunne mutum a gida kashe gidan ne wannan gidan fa an gama kashe shi wata rana ana da bukatar wannan gidan a rusa shi a canja tsarin gine shi ko kuma za a kaida shi ko kuma za a rarraba shi magada sun yi gado kun zo kun binne musu mutum a ciki eh? wai ai gidansa ne ya ba za a binne shi a ciki ba wallahi ba gidansa ba ne ya mutu kuce gidansa ga gidansa can gidan matattu ku kai shi wurin eh? nan gidan magada ne duk inda kuka binne shi kun ɓata wa magada fili ba na shi ba ne daga ya mutu ba mallakarsa ba ne don duk mutumin da ya mutu yana mutuwa abinda kawai ake bukata a masa daga ciki shirye-shiryen gunde shi in sai an sai ruwa a marwanka a saya a kudin shi in sai an sai abin nan likafani a saya a kudin shi in sai an sai filin gunne shi a tsaya a kuzi shi in sai an sai wa'inda za su tona a biya su a biya da kuzi shi duk shirye-shiryen da za a yi to sai a ɗiba a ciki sai a yi amma banda abin da ya bari a ɗiba a biya shirye-shiryen gunne shi shi kenan amma abin da ya bari duk na magada ne in akwai bashi a biya mishi in akwai wasiyar dai a zartar mishi wanda bata wuce sulusi ba to bayan nan kuma saura na magada ne to kuma a ƙa'ida inda ake cewa sai an sai guri to a makabarta ne ba wai a cikin gidaje ba ne hmm. ko yau an ware wuri amma sai ka yanki takarda kaza ne tun da kai ba ɗan nan ba ne in kana son sai an binne muku shi a nan to ga yadda za ku biya wannan za a iya biya a cikin dukiyarsa sai a binne shi a kun gane wannan domin akwai lardin da za ka je in ba kai ɗan wannan gun ba ne ba za a binne musu mutum ba ko a gari ba sai dai ku ɗebi kayan ku kai garin ku dam kuma dukkan musulmai a'a ba musulmai ba ne kun gane ko to musulunci so yake yi a kai mutum yan uwa cikin makabartu wajen yan uwa fahimci wannan ko domin annabi sallallahu alaihi wa sallam sanda ya rasu aka zo ana ta ina za a kai shi abubakar ya ce a ah, shi fa annabi kuma dama ya ce kowane annabi inda ya rasu nan ake binne shi to shi za a binne shi a inda ya rasu don nan ya rasu nan za a binne shi wannan abin da ya ce a ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani annabi face sai an binne shi a inda ya mutu kun fahimci wannan yawwa to daga baya tun da yanzu ya zama makabartar manzon Allah gun amma kuma filinta bai da yawa bai wuce filin mutum uku ba makabartar manzon Allah ce amma mai filin mutum uku aisha ta ce Allah ya sa ni ne na biyu sai babanta ya riga ta ta ce Allah ya sa ni ne na uku sai umar ya riga ta da ya rasu sai ya zo ya roƙe ta eh, tun da a ta ne ina so e kafin ya rabin bi kenan don shi mutuwar da ya ta shahada ce ai don ya gane zai mutu tun da wuka aka taka mar aka sake takawa aka jijjiga aka farke sai kuma wanda ya haka bin ya takawa kansa e to ya gane mutuwa zai don ana sa masa abun sha a nan yana zuba ta nan kaga ba irin yanzu ba ne da irin doktocin nan suke aiki akan mutum a lokacin sai dai a yi mutum a sa ma a daure ma ina jini yana ta zuba abinci yana fitowa ta gudu sai a je a roƙa mata aisha don allah filin da ya rage yana so a kwantar da shi kusa da abokanansa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abun gaskatawa wani hadisi ya yi wanda kuma ba za ka gane shi ba sai abu ya zo yake da kaltu ma abubakar wa umar wa karajtu ma abubakar wa umar mun shiga da abubakar da umar kuma mu fita da abubakar da umar eh to ga sunan dai ka gamsu to anan sai ta ce kash da filin nan nawa ne to amma kamar umar ba zai dauki alfarma abun mu hana shi ba a kawo shi ƙarshe ita ka kai ta makabarta sakiya domin ko da akwai fili ita yanzu ba za a sata ta ba kuma tun da umar ya shiga ɗakin muharramin ta ne amma muhammad sallallahu alaihi wasallam mijinta ne abubakar babanta ne ta ce to ni kuma ina nan kusa da babana da mijina sai umar ya roƙe ta sai ta bashi sai aka kai da bakiya fili ya kare a gidan manzon Allah ne to amma kaga iya nan din shi nan iya shari'a ce ta yadda iya nan din sauran duk makabarta duk sahabban nan ba wanda aka birni a cikin shi daga waɗanda suke na shahada a can hudu da waɗanda suka yi a wani wurare daban-daban daban-daban sai waɗanda aka kai su bakiya saboda mai saboda kabari a gida yana rage wa gidan daraja sannan kuma yana sa mutane su shiga wani hali ba mamaki har a yi shirka don ƙarshen a rika kai wa ɗakin ziyara ko ma a rika ganin ƙimar mutum har ana faɗin wasu kalmomi to irin wannan shi yasa shari'a sai ta ce a kai mutum cikin ɗan uwansa makabarta ya fi to hatta ari ana so a kai shi makabarta wala ba ta an yi nisa'u sabi so yaya idan annisa'u umata su ne kawai suke wuri kuma yaro ne ya mutu ba yarinya ba ba wani namiji za su iya wanke shi e eh, matukar asagir ɗan ƙarami ne ibnu sittu sinin hausab bai wuce shekara shida ko bakwai ba mata za su iya yi masa wanka amma idan ya ɗara fa ya zama murahiki da hausa suke ce masa titiri ko to in ya kai wannan matsayi na murahaka to ana son namiji ya yi masa wanka ba mace ba kun gane wannan? to wala yi rijalu mm, wa rijalus sabiyya amma maza ba za su wanke ya mace ba sai mata ya mace ko karama ce an fi son mata su wanke ta waktulifa fiha in kanat lam tablu to amma akwai kilafa idan bata balaga ba an tushtaha bata balaga ta kai matsayin sha'awa ba wasu suka ce namiji zai iya yi mata wanka amma wasu suka ce ko ba ta balaga ba ta kai a yi sha'awarta in mace ce to a nemi mata su mata wanka in babu ba ba ta kai a yi sha'awarta ba namijin ko mazan su mata wanka min wara ya biha amma tana lullube da suturanta kar a tuɓe ta to amma wal awwalu ahabbu ilaina malam yace mu kam na farkon muka fi so a barwa mata shi wa ita tunda yarinya ce mata su wanke ta kun gane ko yaro kuma maza su wanke shi amma in garami ne bai wuce da bakwai ba mata ma za su iya wanke shi balle kuma ɗan shekara biyu uku ko ɗaya wannan ma duka mata za su iya yi masa wanka kun fahimta yana da kyau yan uwa musulmi a rika ƙoƙarin koyawa mata wani tangawa yana kar ya zama na mudin ba mata mu rika kokari wajen sanin yadda ake wanke so gawa mutumin da yake da rai ma baka ji tsoron ba ne ya mutu baya motsi fa sai yanda kai da shi to me abun tsoro a ciki wanda yake tsawa a firgita ma wani baya tsoron sa, balle ya mutu ya kamata a rika kokari ana gane yadda ake wankan kar a zo mutum sai an rasu an yi ta gayyar mutane sai an taru ku kuna jiran a fito da gawa a yi sallah sai kaga mutum ya zo ya tsuguna a gaban ku ko malamai yace to bakar makallawo a je a yi masa wanka to ku ne kuke yanzu duk zaman nan da ake yi akwai masa wanka ba ana jiran ma kaga wannan akwai matsala wanda yake mutu babanku in ya rasu ya kamata ce ku kadai kuka san wannan sirri wanke shi ku gama masa komi kawai illa jama'a sai dai su gan shi lullube ba a san me ya faru ba bai fi kirri ba amma a ce za a zo a nemo wannan ya jaye a nemo wannan ya jaye har a jawo wani wanda in ya je wajen wankan ya ga wani abu ya ce ya zo ya ta yadawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ani mai ganin sirrin mamaki ya zo yana faɗi ba ƙaramin hadari ba ne duk abin da ka gani kada ka kuskura ka gaya wa kowa amana ce don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi narko mai tsanani akan mutumin da yake tona asirin gawa ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza alhali kuma shi aka ba amana ya keɓe da ita sannan ya zo ya rika faɗin ta na? in babana ne ya zo yana tona mai ya fi eh. to me yasa da ka wanke baban naka ba ka bashi ha to don me ka bashi sirrin baban naka ka ji fa wai in ya ji yana faɗin sirrin baban shi wai eh gwamnati ka ji dan fulani to ka wanke kayan mana ka samu sirri ba ya fi ba Mhm. yanzu in ka rasu matan ka sai su maka wanka dama su suka san sirrinka ba wani abu aisha ta ce kashi ina ma da fahimta ta same ni da wuri da ba wanda zai wanke mana manzo Allah mu za mu wanke kayan mu to amma ita ce hakan bai fado mata ba sai bayan da aka gama Ke ina ma da ya fado min da wuri da ba wanda zai taɓa mana manzo Allah da ni da sauran matansa za mu haɗu mu wanke kayan mu eh, na'am na'am ɗaya eh, za a yi maka wato shahidul ma'araka shine wanda ba a masa wani na'am na'am na'am eh wato ne wadi ustari eh to wato a ka'ida kamar yadda shi yake cewa yin wadi ustari mun samu raguwa da mu biyar ne yanzu mun koma mu hudu yake nufi ko amma ba a asararsa aka yi ba mun rabu dai a nan gidan ashe an rage mana ɗaya wallahi so Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan yana da ma'anar da in an ɗauke ta ba ta da matsala domin da ku biyar an dau ɗaya ba a rabu ba to amma ba a tsara ba ne eh, ya rasu ma'ana an rasa shi a nan eh, to

a daga zarar ya keta muku fitsari sai ku fita ku je ku wanke sai ku yi maza maza ko za ku samu sauran wata raka'a don ba a sallah da na jasa Ta gane da waje ku je ku wanke yaro ne ba yayyafi ba ya yi a yaron da har ya isa zuwa masallaci yaron da har ya isa zuwa masallaci kuma a ce yayyafi wancan da annabin sallallahu alaihi wasallam ya rungumo shi ne yaro ne aka ba shi ya runguma sai kuzari sai ya nemi ruwa ya jika wurin jikawa ya shi ma ba wai yayyafawa ba ya jika gum yarinya kuma da ya karbe da da ta zo bayan ya jika sai da ya wanke in jingira ce sai a wanke in jariri ne sai a jika ka gane wato wai ba wai a jiƙa ɗin kawai in an wanke an yi illa ba ana nuna maka ko jiƙa gun aka ya wadatar in namiji ne amma don an jiƙa bai wadatarwa sai an wanke in giraki ka fahimta to don haka wannan yaron da ya muku fitsari yaro ne wanda ya rika don abin keke cikin da har yana zuwa masallaci to wannan sai kun wanke kuma a lokacin sallah za ku yanke sallah ku ku zo ku wanke sake kabbara sai ku bi ma yawwa a wannan babu ita yi sai dai a wancan lokacin da yake ba ku san hukuncin ba kuma sai yanzu kuka san hukuncin bayan karni ya yi nisa wannan sai a yi tsari a harari gaba wannan tasha eh, eh. na'am ba ku irin wannan eh, ku aiki na'am alwalar tana nan to ka ji tambayar ta wa yake alwala fa alwala tana nan don ba kai kai tsarin ba balle a ce alwalan ka ta warware ka gane ko kashi ka taka alwalar kananan sai dai ka wanke kashin tun da ba kai kai kashin ba ka bayinta fi tsarin wani ne ba naka ba alwalar kananan wannan ita ce tambaya tambayar nan ta yi ma'ana a wannan kwamfafi ne irin tambayar suratul bakara ne to an gama fa hukunci aka ce ba wannan sallar matukar fitsari ya taba mutum kuma ya ci gaba da sallar a haka aka ce babu to kuma menene ake saura eh? sallar nan babu ita aka ce ba haka aka ce muku ba eh ce to an dade ga dadewa na ce to jahilci ne a wancan lokacin ba ilimi to yanzu tun da ilimi ya zo a harari gaba kar a ƙara irin wannan duk sanda aka yi babu tallar ko kuma he a dole he kun kwankwance kun kwankwance kun yi ma launu ha ma sinu ha a eh? ba a sake juma'a he dai a yi azhar yau wato na'am eh eh ana cewa Allah ya ji kansa saboda jin kan da zai samu zai zama jin kai ga ainihin wato dukkanin wanda Allah ya yi wa baiwa domin idan Allah bai bai baiwa ba yana iya sashi ta bawan duk wanda ka ji an ce Allah ya ji kansa to ya masa baiwa ya tausaya mar sun ya rufe yana yaro ba za a ce Allah ya ji kansa ba a za a ce Allah ya tausaya mar ya mar baiwa aiko don haka za a yi masa sannan kuma abinda aka fi so kuma ka ce Allah ya sa wannan yaro ya zama mai amfani ga iyayensa babbar addu'ar da duk uba ko uwa take so in an mata rashin yaro ka ce Allah ya sa mai amfanar iyayensa ne domin in ya amfani iyayensa sai ya zame musu garkuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake duk wanda yaransa kanana suka riga shi za su zame masa garkuwa daga jahannama to duka wannan falalolin fa sukan samu mutumin da yake da tauhidi duk wata fa'ida da za ka ji an ce duk wanda ya yi kaza ya kaza to ba zai ci wuta ba to in bai da shirka a rayuwarsa sai in ya mutu da tauhidi shi yasa ake faɗakar da mutane akan tauhidi kullum shi duk wa'azin da malaman sunna za su yi ba za a tattaki nan da nan ba sai an tabo tauhidi sai an tabo tauhidi to Allah ya taimake mu ah, na'am na'am idan mutum ya mutu to sai a tara waɗansu wai sai a ce ga abin da za a karanta don a fanso shi daga wuta zuwa aljanna ba Allah yake da a ce mutum yana da abin da ya cika duniyan nan ya san kuma idan ya bada shi za a fanso shi daga wuta a kai shi aljanna da ya bada da wuta da ya zai ko ba haka yalla ya ce ba ga sai sun bi un kansu da shi a lahira idan mutum ya ga bala'in da ya gani ba a duniya na jahidu bi amwalikum ku yi da dutse ku yi kaza ku yi kaza mutum ya ki ya yi da ya ga dama hmm. aka ce to idan ya je ya ga azabar da zai shiga da zai yi burin da a ce ya mallaki duniyar nan duk dukiyarsa ce sai a ce to yaya za ka ba da ta ka yi belin kanka daga wuta zai ce a'a wallahi walawi tsadabi da sai ya yi wa ya kansa da wannan dukiya to a duniya ba ka yi bida'in kanka ba sai ka mutu mu zo mu ce za mu maka fi eh kuma babu ma wata ƙa'ida a cikin musulunci da ta aje akwai ranar fidawo nawa ga mutuwa ake yin fidawo uku kawai to wannan babu ka'idar da take mana in mutum ya kwana uku a wuta to na fida'u ga iyayenmu ko? to ba wata ƙa'ida da aka aje mana a cikin littattafan koyon addininmu da aka ce idan mutum ya mutu bayan kwana uku mu dawo mu taru mu karanta kaza da kaza don mu so shi daga wuta akwai babin don allah mun taɓa samun babin ko kuma ran bakwai ko ran arba'in duka wannan babu amma muna da hadisai gangariya ingantattu da suka ce daga zarar kun rasa ɗan uwa musulmi ku bi shi da addu'o'i ku yi ta addu'a ku yi ta masa addu'a kar ku manta ɗan uwanku wajen du'a'i daga lokacin da kuka bunne shi kar ku bar gurin sai kun roƙa masa sabaki sai kun roƙa masa sauki sai kun roƙa masa wato furci yadda zai amsa tambayoyin mala'ikun da za su zo tambayi bayan kun dawo kuma ko da yaushe kuna tare da shi wajen addu'a ba a ce mu rabu da ɗan uwanmu ba sai bayan kwana uku ko bayan kwana bakwai ko bayan sati kaza ko kwana arba'in ko da yaushe ɗan uwanka addu'a za ka ci gaba da yi mara duk sanda ka ɗaga hannu za ka yi wa kanka to fa ba za ka manta yan uwa ba iyayenka yan uwa musulmi kullum wannan shine mumini kenan wanda baya manta yan uwa musulmi ko da yaushe zai yi addu'a sai ya mutu kun taba jin mun yi addu'a ba tare da mun hada da yan uwa musulmi ba eh to wannan ita ce ka'ida ta sunna amma wannan duka bidiyoyi ne na wayon a ci masa a ci goro haka kuɗi yauwa a samu ɗan canji yauwa wannan duka wayo ne don haka wannan babu shi kuma ma waye gaya maka yana wuta to shi da ya rigo wayo ba ya ce maka dan wuta ne kuka taru a nan za ku fanzo mun shi baba na ne yana wuta wanda haka wannan addu'a ake yi da Allah ya kare shi daga azaba Allah ya masa rahama Allah ya daga darajar shi kullum addu'a da za ka yi kai masa kenan sauran yan uwa ma su masa wannan shi ne kuma kada ka zo kai ganin cewa kai halin sunna ne ka ce ai ba a addu'a wa mamata to wannan ko ba halin sunna ba ne kai duk wanda ka ji ya ce maka ba a yi wa mutum addu'a in ya mutu to ba halin sunna ba ne in kuma halin sunna ne to ba sunnar annabi ba ce don sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umurce mu umurni ne ma hadisai akwai umurni ma wajibi ne mu yi wa magabata addu'a sannan kuma ƙura'ani ma ya nuna mana mu yi musu don ya ce allahumma gafir lana wali menene wali ayyuma ko sannan kuma inda yake waccan ayar ga ta can wanda yake cewa wali ikiwani na lalazina sabakuna bil imani eh ka gafarta mana ka gafarta wa yan uwanmu wanda suka riga mu imani tun daga kan sahabbai wanda suka riga mu kafin mu zo ma suka yi imani suka mutu to Allah ka gafarta musu to kaga ashe addu'a ana yi musu ba kuma sai wanda ka sani ba kowaye inda mumini ne ka masa addu'a karkace ka ya sunna ne in mutum ya mutu tasa ta kucce shi to ba ka da kirki kuma kai ma za ka yi asarar addu'ar yan uwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tun mutumin da yi wa dan uwansa addu'a ala zaharil gaibi a koyi ba tare da mutumin yana nan ba kamar to kai ko mala'ikun Allah gaba ɗaya za su yi ma addu'a don Allah da addu'ar ka da ta mala'iku wacce ce ta ila da hadisi Eh? don haka ana addu'a wa mamaci sai dai addu'ar da ake cewa a tsara ta a zo a ce a za a tsara ta sai wani ne ya kan yadda ake yi a jira shi sai yadda ya yi wannan ita ce babu babu wannan amma ku yi wa ɗan’uwanku uwanku addu'a wannan wajibi ne ma amma wata ƙarariya abu kaza goma goma kaza kuma sha ɗaya kaza kuma cikin tarbi kaza kuma ɗari da goma sha uku kaza kuma to wannan ita ce ba a santa ba eh, eh kuma da ta iya iya salihina banda kalmar shahadar kuma ita ce babbar in an yi salihi na din sai a bar la'ila ilaha ashhadu an la ilaha illallah a wajen da yi tsadan wai ban da shi sai amma mutane da ba rawaye ne dan Allah akwai hadisin ga addu'o'i da suka zo a hadisi ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a da su duk ba za a kawo ba eh ai ta kaga wai dai ake kakure kai ta kirkirowa akwai ranar nan wani dan uwa muka je jana'iza aka ce kulhuwa sha ɗaya bai gama ko ɗaya ba aka ce bakwai ga kawo da iyayenmu bakwai ga kawunanmu aka dawo e abokan kwanciya tukunna aka yi musu suma kuma dukai gaba ɗaya har aka gama goma goma sha ɗaya wasu aka ba su bakwai wasu uku duk gaba ɗaya yake shi wallahi ko uku bai yi ba a wani ne ya ce wai ni malam ni ba ko urwa uku ba samu na yi ba kuma an yi sha ɗaya wai gai su fatida gare an yi bakwai ga abokan kwanciye sha takwas ko sannan an yi wa to duka ni kuma ban yi ko kulhuwa uku ba yanzu in na je gida zan iya cikawa malam don ni ban samu na gama ba na ce duk ba wanda ya gama a nan shi ma wanda ya bada umarnin bai gama ba ƙarya yake ya za a yi kulhuwa goma sha ɗaya a ce yanzu yanzu kafin ka kai kwaya ɗaya a ce an gama ta eh? eh. to mu goma sha uku ne abun wannan ba wannan ma wai sun ta ba da wannan fatawar Ko in an ce goma sha uku ai cewa ai kai kulhuwa sha uku uku hausa ce ai sha uku uku ko to in aka ce ma kulhuwa sha uku ake so mu sha uku ne abu? mun kusan ɗari to ni ko ɗaya ban yi ba wancan ma wallahi ko ɗaya bai yi ba shi ma malamin bai gama ɗaya mai kyau ba to ina ta in ma aka haɗo namun duka ba za su kai na ɗaya ba tun da kowa bai cika ɗaya ba ina aka samu ko ɗaya kamar an tara zero zero zero dubu nawa ne eh zero zero sau dubu me ya amsa duk zero zero ne kawai eh. wannan shi ne ma abin da ya fi ɗan kowa musulmi bayan kayi nasiha to dai kun ga halin da muka yau mun rabu da ɗan uwa yau ga shi shi muka sa a ƙasa wata ramu za mu ƙasa zumunci tsakaninmu da mu da shi na mimika miƙa mika mana mu gaya mar ya gaya mana ya yanke yanzu sai addu'a tsakaninmu da shi yanzu gatansa gunmu mu rinka yi masa addu'a don haka ku roƙa wa ɗan uwanku gafara kuma ku roƙa masa sabati lokacin da za a tambaye shi don yanzu fa za a tambaye shi muna ɗagawa yana jin tafiyar mu yana jin kisowar masu tambaye shi don haka mu yi masa addu'a kawai ne ka daga hannu ka ci gaba da addu'ar ka kai kowa ne ya ci gaba da yi aiko yawwa kar ka zo ka yi wa mutane ka yaudari kowa ka ce ku yi kaza sau kaza ku yi kaza sau kaza alhali ba yi za a yi ba kowa ya karanta abin da ya sauƙaƙa kuma ya faɗi abin da ya sauƙaƙa na addu'a abin da kake so inda kai ne a ƙabarin kake so a roƙa masu roƙamar jirgin shi ko? in ma ka ce Allah ka taimaki wannan bawa naka ka gafarta mishi kurakuransa ka yafe masa Allah ubangiji ka kare shi daga azabar jahannama Allah ka shigar da shi aljanna kawai ka kawai ne ka tafi a ai an eh? yi ba to ya fi ku zaya kuna yaudarar juna uku uku ba a ba goma goman ba a ba sha ɗaɗɗaya ba a yi ba kuma mutane tun suna tsugunni har su zauna tun suna zaune har su miƙe duk an gaji ana ta jero abin da ba faɗinsa za a yi kuma a shafa a watsi ba a yi ko ɗaya ba wannan akwai yaudarar juna a wannan fa shi ne ta ɗafko tauyewa kenan a addu'ar ma sai a yi ta tauyayya wa’inda suke tauye awon abu don wannan ma an tauye awon waɗannan surori da aka ce a karanta kuma ba a karanta su wailun lil mutaffifina ko kullu ana salatu to Allah kai mu yi wa annabi salatu ko da yake wa malaman islamiyya suke a sanar yanzu ana neman wata na uku karshen time akwai yaran da har yanzu ba su zo da kuɗin makaranta ba don haka ana tunatar da iyaye da su yi ƙoƙari don allah a satin nan su bayar da wannan ka'ida da suka sauka wa kansu alkawarinta don yara su kawo a kammala yadda za a samu a biya masu karantarwa domin an kusa wuce tayin na daya shi ne suka ce a tunatar muna fatan allah ya taimake mu domin wani sai a ƙarshen tayin sai ya bayar kaga idan ya bayar tayin ya ƙare za a ce kuma a kawo na tayin na gaba ko to sai ce kwana-kwanan nan na biya kuma a sake tambaya ta yanzu hmm. to kaga kuma tun farkon almuharram ne ba ake so a biya ya zama na yanzu karatu kawai ake to har yanzu kuma ba a biya ba to kuma kowane wata in ya kare malaman nan su kuma za a ɗauka a biya su kaga an biya su wata ne an biya su wata biyu yanzu ga wata na uku yana kokarin kamawa to idan da kowa kamar wanda bai bayar wannan ne da wayannan watanni da ne za a biya su kaga akwai matsala don haka tun da muka ɗauka wa junanmu alkawari su suka ɗau alkawarin za su karantar da yaran mu Mu ko muka ɗau alkawari za mu ba da wannan ka'ida to sai mu yi ƙoƙari dukkanmu mu cika alkawari so su cika alkawari mu ma mu cika alkawari Allah ya cika mana Allah ya sa mu dace sannan rana ita yau sai a yi haƙuri kamar yadda aka sanar a madadin wannan darasi da muke yi a nan za mu je bariki ne ko don haka sai a tunatar da juna cewa ba za a zo darasi rana ita yau nan ba a bariki za mu gabatar da shi ne a rukuninsu sai su yi kokari su samu fita da mota domin mu je mu kai wa waɗannan 'yan uwa namu masu tasowa ziyara domin su sunansu yanzu masu tasowa domin mu tallafa musu mu ɗan tarairaye su su samu su taka da ƙafafunsu su ma don haka mu ba da haɗin kai don Allah kuma mun yi alkawari kamar yadda shugabanni suka ba mu cewa duk ƙarshen wata ne za mu rika zuwa kowane wata sau ɗaya kamar wannan satin na ƙarshen wannan wata na safar to wata na gaba ma sai a ƙarshensa za mu sake zuwa kun gane wannan yauwa kaga a sau ɗaya a wata ya kamata a ce mun yi tanadi kafin wannan watan ya ƙare mun yi wa tafiyar tanadi saboda su ma su samu nutsuwa su gane cewa lallai suna da ɗan uwa abokanan addini sannan kuma hakan zai iya tunatarwa ga waɗanda suke ganin kamar tafiyarsu ba a kan ƙa’ida take ba sannan kuma abin da za a tunatar ɗin insha Allah zai jawo hankalin wanda bai gane ba ya gane ƙarshe sai kaga ya zama tarihi kamar yadda yake tarihi a wani wuri domin akwai rashin wayewa a ce har yanzu musulmai muna nan muna cewa ni ba za ba ruwana da wancan ba ruwana da wancan har yanzu wannan ƙauyancin ya kai a ce mu wuce shi ba ya kamata mu gane addininmu na musulunci ɗaya ne kuma a ƙura'ani yake a sunna yake kawai in akwai shi a sunna akwai shi a ƙura'ani to shi ne in babu ba to ba shi ba ne ya kamata mu gane wannan ka'idar a yanzu amma ba wai har yanzu a ce akala ake sa mana ana ja har yanzu ko da yake yanzu ƙauyuka ake bi ake irin wani ake ɗaure mutane a lebe ana ja garin da sauki wallahi abin ya yi sauki eh? eh wai kaji wai masallaci wai za a ce an hombi masallaci kaji wannan ba ƙauyenci ba ne masallaci ne wannan kan sun yaushe ake wannan wannan duka ai ba abin nan ba wai yanzu an hombe shi duk wanda ya je bulaku <laughs> to gadi Allah za a yi wa wannan tun kuna yin abinku na al'ada har ku kawo mana shi cikin addini waye ya jawo hankalinsu har ya dora su su yi haka wani ne yake so a ya kafa kansa yana amfani da su su ba su gane ba yana so su kafa shi ya yi daraja da sunansu ya musu lacca ya ɗora su a kan muguwar hanya su su yi shi kuma ya samu girma ba zai samu ba iyaka eh, masailin jahiliya za mu yi na'am karfe nawa a da wato dab da magariba za mu tafi muna isa gurin magariba ta yi kun gane daga yin sallah sai a ci gaba da karatu an fahimta yauwa sai a yi isha'i a dawo eh, tafiyar da ya ba ta za ta samu matsala eh duk tafiyar da aka ce za a yi ta a yi sallah a can don za a samu matsala a gun wasu kan da yamma da yamma ba kasuwa to don haka mun ce za mu haɗu wanda ba ya da abin hawa in Allah ya sa waɗansu sun za su ba da taimako nan za su kawo abun hawan da duk kace za ka taimaka ko mota ɗaya ne ko biyu za ka kawo ta nan in kuma daga unguwarku akwai waɗanda kuka haɗa kai za ku shiga to za ku shigo sai ku zo nan sai mu haɗu mu tafi su ma su shugaba za su taho daga can sai su biyo mu nan sai mu haɗu mu tafi daga an je an yi magariba kawai sai a gabatar da karatu sai a yi isha'i sai a dawo eh, eh, yana da kyau ya tafi tare da jama'a karka yadda ka sullubo da mashin kai kadai cikin dare akwai hadari wannan hanya yauwa in kuma akwai mota ma aje mashin ya fi yauwa don ni na fi yarda da mota da daddare a wannan hanyar ballantana ma a halin da ake ciki din yanzu kai mugu ne abokin gaba ne eh mun taho ba daga ne ta mun zo daidai da filan ba daidai masallacin nan na halittun nan wani ya yi alwala zai ga haura buge kan buge banza dan izala kawai wallahi ya buge shi yi na dole ba yadda kasan na buge kare don na kaji dan izala kuma wani abu eh duk aka yi shuru ba wanda ya yi magana ba wanda ya ce maka komi sai can wani arna ya ce wai shi kan wannan ba musulun ba sai wasu suka ce a ba musulmi ba ne da waje ban ba yo ni ina ce muslima yi da ba musulmi ba ne ya za ka ce ba musulmi ba ne mm, a ai kai ne kace ba musulmin ba ne don kai da musulmi ne da ba za ka faɗa wannan ba har bawan allah nan ya tambaye ka don da ya ɗauke ka a yi musulmi shi ya sa da da ya ɗauke ka musulmi ya tambaya ke da ya ji ka faɗi kalmar da ta dace da kai ke yi tambaya a ce dama a ce dama wannan ba musulmi ba kaga yanzu kaga kalmar ka ce ta nuna kai ba musulmi ba ne bai samu mutum ɗaya ba wanda ya goyi bayansa kuma ba ɗan kisala a cikin motar balle ya ce ɗan izala ne suka saboda kawai ya yi wauta wannan jahilcin ya kamata a ce yanzu mutum mai wuce guri eh? amma ina wai har yanzu a ce mu muna nan muna wannan kenan yoto ko kare ne hanyar da ka buge shi ka kashe shi kare ne ka kashe shi ka kashe banza ne inda gangan ka kashe shi Allah ya kawo to don haka don Allah a yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari wannan tafiyar mu inganta ta kun ji ko kar mu yi kasala don Allah kar a ɗauke ta ba komi ba ne a wannan tafiyar tana da muhimmanci kamar mutanen da kuma za su iya tashi daga can in kuma za su jira mu mun biya sai mu wuce da su in sun mu sai mu tafi tare wannan duka ɗaya ne in kuma ma za su yi gaba mu same su a can wannan duka ɗaya ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام